Masu saurare Assalamu alaikum, Ahmed Abba ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. bangarori masu hamayya da juna a sudan ta kudu sun sanya hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin da ƙasar ta share tsawon shekaru tana fama da shi tare da haddasa asarar rayukan jama'a ba karin farko ba kenan da bangarorin ke kulle yarjejeniyar magance yakin basasar ba amma babu wata nasara da yarjejeniyoyin baya suka cimma menene rawayinku kan yadda za a kawo ƙarshen yaƙi a wannan jaririyar ƙasa wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku. bari mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da kansa da ma inda yake Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa mai albarka mai magana Biniya Muhammad Daba karamar hukumar mai aduwa Katsina State. Hakika wannan tattaunawa da shugabannin Sudan ta kudu suka yi a tsakaninsu na kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke faruwa a sudan ta kudu wannan abu ne mai kyau domin duk ƙasar da aka ce babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali to fa wannan ƙasa ba za ta iya samun ci gaba ba ta kowane ɓangare da fatan wannan tattauna za ta kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke tsakaninsu na gode rediyo faransa binya muhammad daba ƙaramar hukumar mai aduwa katsina state huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio France RFI. Sunana Malam Kabiru na daga Maradi dan gulbi kusan makarantar Malam Abu Horiyar Niger. Insha Allah wani ra'ayi na dangane da Sudan ta Kudu. Ni shawarar da zani ba su Sidi ba karamar ƙasa suke kuma turawa da ke haddasa masu wannan bala'i to su yi la'akari da hankalinsu da tunaninsu da kwakwalwarsu kenan duk fitinan da za su su kawo masu kawunansu ne za su ci tsakaninsu ne za su cin kanin su kuma tura ko waje suna nan ƙasarsu to kuma an shayin wannan sasanta amma abin ba a samu cin nasara ba to ya kamata a kan wanga da aka zo aka zama ya kamata su ba kansu shawara su kansu kiyamar leli don su kawo ma su zaman lahiya tare da mazansu da matansu da musulmansu da kiristocinsu baki daya wannan shine shawarar da zan bada suna na malam kabiru daga maradi dan gulbi kusan makarantar malam jamhuriyar niger nagode ya rafa assalamu alaikum Salamu alaikum sashen Hausa na gidan Rediyo France International. Mai magana Mustapha Abubakar mai ɗan kyas daga nan kofar kaura jihar Katsina. To yau zan ba da ra'ayina dangane da sasantin da aka samu tsakanin shugaba Salva Kiir da Real Mashar. To mu dai muna fatan wannan yarjejeniya da aka samu ta zaman lafiya Allah Ubangiji ya dawwamar da ita da fatan gaba ba za a ƙara samun irin haka ba insha Allahu fatan alkhairi da fatan Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya a duniya baki daya ku tashi lafiya mai magana Mustapha Abubakar mai dan Kiyos daga nan kofar Kaura jihar Katsina a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya mai magana muhammadu sabu daga mayami garwa a kasar kamaru radio faransa game da tattaunawan shugabannin sudan ta kudu suka yi gaskiya mun ji daɗi muna roƙon su kuma su riƙe amana su riƙe alƙawari wannan yarjejeniyar da suka yi kowa kar ya saba a ɗore a kan haka a samu zaman lafiya sudan ta kudu ta samu zaman lafiya afirkan mu ta samu zaman lafiya ina ake fadace fadace in ba nan mu a afirka ba saboda kwaɗayin mulki ba ruwan shugabannin da talakawansu ana ta fada ana ta kashe talakawa su kuma ba ruwansu suna aikata abin da suka ga dama allah ya ba mu zaman lafiya duniya ga baki ɗaya allah ya ba mu zaman lafiya a afirka allah ya ba mu zaman lafiya a nan a kamaru a najeriya da su sudan ta kudun din ma Allah ba mu zaman lafiya ga baki daya mun gode sosai gidan rediyon faransa mai magana muhammadu Dabu daga nan miami garwa a kasar kamaru Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa katuhu radio RFI Faransa International. Mai magana Mamman Sani dan Nijar mazalmin Libreville Gabon. Dalilin dangance da wannan yarjejeniya ta shugabannin Sudan a ni a gani gaskiya wannan jama'a eh, wannan gwamnatoci to gaskiya yarjejeniyar su abu ce mai wayi saboda kowa bai lisahin ƙasa sai shi da lisahin kanshi da kanshi to shi kuma ana son duk lokacin da a yarjejeniya a dibi kasa a dibi al'umma abinda zai umarni su ba abinda zai umarni ainihin shugabanni ba to Allah ya sa da su shirkanin su shine mai zama alheri gare su saboda kasashen su zama zaman lahiya mai magana Mamman Sani dan Nijar mazamin Libreville nan Gabon nagode Radio faransa International Assalamu alaikum Faransa International. Ma'aikatan gidan wannan rediyo Allah ya sa muku albarka wato mai magana shine Alhaji Abdullahi Sale Baban Dawud dan Nijar in safar dirba gari mai kasuwa haɗe da maudu'in da aka sa na Sudan ta kudu to nake ganin wato ni a nau ra'ayi zaman lafiyar Sudan ta kudu ya ta'allaka a tsohuwar Sudan dan domin waɗansu mai gurbi gwamnatoci suke amfani da siyasar tulawan mallaka da ƙasar da take karamar ƙasa ce ta taso tana son ta tashi tsaye da cinan sai su ƙara gurgutar da ita to Allah ya tabbatar da alheri sai an komo ƙasa ayi shawara da Sudan tsohuwar Sudan tukuna a samu zaman lafiya ga Sudan ta kudu mai magana shine alhaji abdullahi sale baban dawud dan nijar in safar dirba gari mai kasuwa mazaunin jami'ar kasar Assalamu alaikum sashen Hausa na rediyon Faransa mai magana injiniya Aminu Aliyu Fakka jihar Sokoton Najeriya karamar hukuma ta ya Local gamin A ra'ayina da zan bayyana game da wannan maudu'i da kuka bamu na sanya hannu da shugaban kasar Sudan ta kudu yayi da shi da abokin hamayyarsa na kawo ƙarshen rikice-rikicen da a tsakanin A gaskiya wannan abu ne mai kyau ko da cewa duk da haka ta taɓa faruwa a kwanan baya abin ya sake rawalewa. da fatan wannan yarjejeniya da ya wannan sa'an da suka yi na tsakaita wuta na dindindin ya kasance sai illa masha allahu kuma ya zamo abin tarihi ga al'ummar ƙasar cewa wannan shine na farko shine na ƙarshe na gode sashen hausa na rediyon faransa mai magana injiniya aminu ali fakka jihar sokoto najeriya ku tashi lafiya Kuna sauraron sashin Hausa na Radio France International cikin rayoyin ku masu saurare. Yanzu kuma shirin zai karkata ga sakonnin da kuke turo mana ta shafin Facebook ɗinmu, kuma akwai rayuwar mutane da dama inda za mu ɗauki kaɗan daga ciki. Sakon farko a yau ya fito ne daga Adamu Sabi Wangara da ke cewa hakika wannan tattaunawa don samar da ingantacciyar zaman lafiya a Sudan ta kudu abin yabawa ne. Allah dai ya ba da mafita. Shehu Adamu Rijau ya ce tabbas da ruwan sanyi ake kashe wuta saboda haka bangarorin da ke hamayya da juna a Sudan ta kudu kun yi farar dabara bisa sanya hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen rikici a ƙasar taku wacce ta share shekara da shekaru tana fama da shi babban abin fata a wurinku shine mutunta matsayar da kuka cimmawa a yarjejeniyar taku yin haka kuma shi zai sanya yarjejeniyar ta yi tasiri domin samun zaman lafiya da kuma ci gaba a ƙasar ku baki baki daya shi kuma yusuf m ramadan mai gombawa daga jihar gombe a tarayyar najeriya ke yace ko shakka babu wannan mataki da bangarori masu adawa da juna wato tsakanin shugaban sudan ta kudu da abokin adawansa suka dauka na yarjejeniyar zaman lafiya mataki ne mai kyau mu ma muna fatan allah ya sa wannan yarjejeniyar ta daure domin a samu mafitar juna a tsakanin bangarorin biyu. idan muka taɓo abubakar kawo girgir ya ce to hakika dai ya kamata shugaba salwar kir ya yi wa kowace kabila adalci a matsayinsa na shugaban ƙasa wannan shine kadai zai kawo ƙarshen wannan rikicin yakin basasar domin rashin yin adalci ne yake sanya wasu ƙabilun suke ɗaukar matakai domin nemarwa kansu hakkokinsu ko da ƙarfi da yaji ne. Isa Isa Kwamsu Asarara ya ce eh to hakika an daɗe ana tafkar ruwa ƙasa na shanyewa to amma Hausawa kan ce fata na galira miri ne don haka muna fatan wannan yarjejeniyar ta zama mai amfani a ƙasar da ma duniya baki ɗaya. Shi ko Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce ina yabawa gwamnatin ƙasar Habasha wacce ce ta yi ruwa ta yi tsaki wajen sasanta shugaba silver kir da Rick Mashal da fatan za a yi rabon mukamai na adalci domin shine tushen zaman lafiya a kasar. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana ra'ayinka ta mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum Radio France ARF ina fatan kuna lahiya. Kuna tare da Malam Dodo mai naman yan gayu fada daɗin kowa a Balak mai kumandan daga Jamfore Nijar. Na ji mauru'in da kuke sama bilkicin Sudan ta kudu ta abin ta arewa. Ubangiji Allah ya kawo sauki. Mun muna fatan rikici duniya abin da ya faru duk kasashen duniya a samu a sulhanta a san cinciya madaurin ki daya dan rikicin nan ba shi da kyau duk lokacin da an karaba kasan nan har yanzu hankalin shugabannin nan bai zo daidai ba ya kamata su yi lazari al'umma su sun lawaita an jikita an yi asarar rayuka kene ya kamata hankalin su ya dawo su gama hankalin su wuri guda duk guda ne sudan ta kudu tare duk guda ne kene ya kamata su mai da hankalin su wuri guda hmm? su sa aiki na ƙasa gaba haka ake so na bar kula ya radio france arf kuna tare da malam dodo mai nama yan gayu fada daɗin kowa a balak mai kumandan daga jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Radio Faransa. Mai magana Isa mai kati Gashwa da garin Gashwa jihar yobin Najeriya. Wayan dama na tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i da kuke yi yau. Hakika wannan maudu'i da kuke kun yi sara ne akan gaba. ina shawartar shugabannin sudan ta kudu da allah su haɗa kansu domin kawo dawwammamen zaman lafiya a ƙasarsu gani ga cewa a baya an ka an sha irin wayannan sa hannu amma da ƙarshe sai zo ya zama abubuwa sun rushe saboda haka muna buƙatar da allah annabi su yi haƙuri su haɗa kansu domin kawo zaman lafiya da wani assalamu alaikum mai magana isa mai kati gashwa da garin gashwa jihar yobin najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo karunan Najeriya. To alhamdulillahi dangane da wannan yarjejeniya da suka sa hannu tsakanin Sudan wannan ta kudu babu shakka gaskiya al'amari akwai abu bakin ciki abun tashin hankali. To amma tun da an yarjejeniya baya an tabbatar da ba a samu cinwa nasara ba to ya kamata a ce wannan yarjejeniya su tsaya su ta tsakanin su da Allah. Idan aka tsaya tsakani da Allah aka sa hannu aka tabbatar da cewa duk wanda ya kawo wata matsala to za a hukunta shi to ina gani idan aka yi haka to za a samu ci gaba amma gaskiya al'amari irin yanayin da ake kashe rayukan dan adam da su to gaskiya ba abin jin daɗi ba ne don haka tsaya su yarjejeniyar da ya kamata duk abin da za a idan aka yi shi domin Allah aka tabbatar da an sa hannu a rubuce to insha Allah za a samu ci riba akan shi kuma da zarar an yi haka to Allah da Allah zai taimake su komai ya wuce da ƙarshe ne muku fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah Radio France. Kuna magana da Muhammad Awal Sani wanda ke zaune a nan kasar Najeriya a garin Kaduna. Wato ra'ayina akan wannan sulhu da aka samu tsakanin bangarori guda biyu na Sudan ta kudu ina ganin gaskiya hakan shine mafi alkhairi kuma na ji daɗin hakan sosai. da fatan kuma hakan shine zai bayar da tsayayyen maslaha tsakanin bangarori guda biyu Allah kuma ya tabbatar da sulhun ya dawwama shine fatan Muhammad Awal Sani Najeriya a garin Kaduna wassalamu alaikum Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu RFI Hausa mai magana Idris Major Lolodingas. Ra'ayi ra'ayina da zan bada akan sulhu na siyasa na shugabancin ta shugaban kasala Sudan da Sobal shi kenan abun muke so mu irin waɗannan siyasa. Fi ya kamata mu mu diba mu gani mu 'yan Afirka siyasa ba aiki ne na kirki da an ka kawo mana dama da araba kawo mu ne. Kenan ya kamata mu mu diba mu zama na lahiya mu kan mu yi wani abubuwa wanda bai kamata ba mu zamna lahiya da 'yan uwanmu da abokanmu da duka waɗanda muke zama arziki da su amma sai ka gani kullum ana ta kawowa rikicin siyasa kaza da kaza tura da ma da saboda su raba mutane na sun ka kawo mana siyasa kuma mu bamu gane ba muna ta ga muna ta wa zuna gaba muna ta kin zuna ciki Allah da ya ganar da mu muna godiya da fa'a samu magana dirsu Major Lolo Dingas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu RFI International sunana Adam Muhammad Gidde daga nan kasar Chadi. ni rattaba hannu da aka yi tsakanin shugaban Sudan ta kudu da mataimakinsa domin tsakaita wuta domin samar da zaman lafiya a kasar hakikani hakan din yayi daidai kuma abun yabawa ne sosai. Kuna muna fata hakan din zai zama dalilin samar da zaman lafiya a kasar ta Sudan ta kudu baki daya kuma hakikani Umar al-Bashir shugaban Sudan shi ma ya taka rawa yawa sosai kuma bangiji Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa hakan ya zama dalilin samun zaman lafiya kasar to madalla irfi international ku tashi lafiya sunana da Muhammad Gidde daga nan kasar Chadi nake muku fatan alkhairi assalamu alaikum Assalamu alaikum gidan Radio Faransa International. Kuna magana daga Bashir Adama Garam jamhuriyar Nijar dutsen Bari. Eh gaskiya wannan aka leka yarjejeniya ta Sudan ta kudu gaskiya abu ne dama da ke an saba ana yin shi. Sai dai abun nura ɗaya ne a gani. shiwa wannan kamata yi kawai kowanne daga bangaren su ya hudda san kai da san abin duniya da san kabilarsu domin muddin wa'annan ba su hudda wani abubuwan a ransu ba a cikin programming insu ba to wannan kullum za su yi yarjejeniya amma ta kasance ta banza ce domin sai an dawo cikin wannan yakin eh, da ake abu ɗaya ne zai hudda su wa'annan idan suka hudda wani abin to suna yi ne su shirya su mai da komi duka 'yan ƙasa ne su ci gaba da ta yadda lamar kansu kuma shi ma daga ƙarshe kamata a yi su wa'annan da tsayin shugabanni ne su gote su ba matasa guri domin saboda matasa su ne za su manta dukkan abin da aka yi su ci gaba da kasar su amma muddin suna nan su ma wannan abubuwan ba zai kare ba a futa lafiya radio faransa daga bashir adama garam jamhuriyar niger ungo dutsen bari assalamu alaikum da farko sunana aminu mai shayi na garin garbace da karbar kuma ta bali jihar taraba tarayyar najeriya daga da mauli inda kuka bayar rediyo faransa na maganan yadda za a warware rikicin sudan ta kudu hakika abu ne mai matukar mahimmanci ganin cewa da can an raba sudan ta kudu da ta arewa domin a samu zaman lafiya ne amma sai ya gagara muna fatan wannan shiga tsakani da ake yi domin a kawo zaman lafiya a ƙasar sudan ta kudu muna fatan za a samu nasarar kawo wannan ƙarshen tashin hankali a afirka a sudan ta kudu da ma kasashen afirka baki daya na gode mai magana aminu mishayi na garin garbace da karmar kuma ta balija taraba tare da najeriya rediyon faransa sajima To madalla da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da injiniyan da ya sarrafa mana sauti Mustapha Adebisi sunana Ahmed Abba ku huta lafiya.